ki tashi ki bani waje duk abin da kaga dama ka mun ba zan je ko ina ba wallahi ni dai da wannan sana'ar taka wanda ko sana'ar kwasan kashi ne ka koma ke murja ki iya bakin ki dukkan mutsin da naje neman magani sai a ce mun babu a ga halin shi yake wallahi ka ga ma fa da kwalin nake yau ya fara ni agun babs ina nake samu su kuma shi ba kowa yake siyarwa ba ai da ka zuwa neman bashi na ga mai shi kenan mutumin ne ya tsalle idiri da wa ya hada shin ba da ni ba ya makali shi so na yake